akwai wasu kuɗi da nake jira ne da sun sauka ne ma zan sauke miki. Ka tabbatar ka je gida ka wuce kawai ka gani ka zan gona ko wani kwaci ma ka wuce. Yalla wata yalla wata yalla wata wata. In dai ba za ka damu ba ka bani wa ka zai in je in sani ma nan ban sai in kawo ma. Yanzu nan na gama magana na fara jin alata yana sauka zuwa an jima da daddare. Sake jike ma naki. Ka gan mu nan haka muke zika tsiran kabo ba mai ba yaji. suna suna gansu sawun namu ne ko sawun nasu ne namu ne kamfanin kedoka protection sun shirya tsab domin ci gaba da kamo kukatar shirin su mai suna fara sabon salo yaro ne karami akwai kudi a hannunsa wow domin an mata an ban mai masha Allah yaro abokan manya a hanya ma yanzu na zo turo miki akan ina ni a sako min yanzu na yaya ya ce min ka bashi har naira dubu ɗari biyar kuma yanzu dai sai da ya gaya miki abin da muka yi ta yaya suka shirya damfararsa ta yaya shirya damfararsa ta yaya suke turka-turka domin ganin cewar sun kwaci kuɗi ko kuma sun damfar kowa ta iwon irin salo kai kana da account ina da account a tusa mana so abin da nake ganin yanda darajar wannan gida zai yi naira miliyan ɗaya da dubu ɗari uku zan biya wannan gida da riban gaskiya yana da tsoka sosai zai kai kamar dubu ɗari takwas duk inda kuɗi yake sai na nemo shi. Damfara sabon salo birni da ƙauye lungu da saƙo a nan suke aiwatar damfarar tasu ko ina suna sa su domin ganin sun yi damfarar tasu ina ne inda damfara bata kai su ba kuma ina ne inda za ta kai su tabbas idan ka ɗaura doki linzamin doki jaki ba lallai ya kai ka inda kake so ba domin kuwa linzamin doki ba daidai yake da linzamin jaki ba ina ruwan biri da gada haka zalika ina ruwan gadar da birin. Damfara sabon salo. na kuma soyayya ta kenan na takardar aiki na na takardar gidajen mu kai su ne yiwar very stupid ba ni da kuɗin da zan sayi wannan gida production manager abdullahi abbas producer anas k doka executive producer dokar arewa tv story and screenplay and directed by usman afala sai hakuri. yalla bai baka fahimce ni ba ana rigima ni na sai gidan na ƙarya ne wannan gidan gidan mu ne gidan mu ne kamar ya lai kana mun gadama ne da gidan ba ma an yi salle tsina mu ne na sai gidan nan damfara sabon salo sai ku subscribe ku danna mana karawa a YouTube channel mai suna Dokar Arewa TV a nan ne kadai wannan shirin sai ci gaba da zo muku damfara sabon salo